السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث منيو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني حديث منيو أنكر وشدق ببان صحابي أنس بن مالك yarda Allah ya tabbata a gare shi da shi da sauran sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gabaki da wannan babban sahabi Anas bin Malik shi ya rawaito yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace kullu bani adama khata dukkanin yan adam ainihin masu yin kuskure ne wa khayrul at tawwabun mafi alkhairi daga cikin masu yin kuskure sune wanda suke yin tuba ma'anar hadisin kenan takaice Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu kenan yan uwa cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mana cewa dukkanin mu yan adam masu iya yin kuskure ne wannan kuma komai matsayin mutum komai irin yadda mutum yayi zurhi a ilimi komai matsayin mutum a mulki ko a dukiya kowane irin matsayi ke ga mutum mutum zai iya ainihin yin kuskure in ma yayi kuskure da gangan in ma yayi akan jahilci in ma yayi akan mantuwa amma dai kowa daga cikinmu mai iya yin kuskure ne mafi alkhairi daga cikin masu kuskure su ne wanda suke yin tuba ma'ana bayan sun fahimci cewa wannan ba daidai bane ba abinda suka yi ko kuma bayan an fahimtar da su cewa ba daidai bane ba sai su tuba su gyara su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hakanan kuma kai da kaga dan uwanka yana yin kuskure abin da yafi zama alkhairi a gare ka shine ainihin ka ganshi daban ka mai nasiha ba wai ka zo ka fallasa shi ba gaban jama'a kana bayanin cewa wani ai kaza yayi wani kaza yayi a'a wannan bai dace ba saboda abin da ya sa kai da kanka Allah subhanahu wa ta'ala yana iya jarabta ka da irin abin da ya jarabce shi da shi kenan idan kaga ga dan uwanka ya yi kuskure abin da ya fi zama a ala shine ka ganshi gehe ka mai bayanin cewa abu kaza ba daidai bane ba tana yiwa yana da wani hujja nashi ko kuma tana yi wa akan mantuwa ne ko akan karamci ilimi daga gare shi wannan sai zama ainihin alkhairi a gare ka kuma alkhairi a gare shi idan ya tuba wannan kenan kenan yan uwa mu zan ki daukar juna uzuri hakanan kuma idan mun yi kuskure aka gyara mana mu yi kokarin ganin cewa lallai mun gyara Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu haka nan kuma muna kira zuwa ga ainihin uwa musulmi wanda suke da niyyar yin azumi na sita shawwal wanda ba su riga suka fara ba ko kuma wanda suka fara amma ba su kammala ba cewa su kokarin yi saboda ainihin watan na tafiya sannu sannu Allah subhanahu wa ta'ala ya karba da gare mu gabaki daya Allah ya fahimtar da mu Allah ya samu daga cikin bayan shi nagari wanda suke sauraron magana tare da aiki da mafi kyau daga ciki inda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba da gare mu inda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana margaya daga cikin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta mu da muka yi saura Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu rayuwa ta musulunci Allah ya kashe mu na masu imani Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu musulmi da ke cikin walhalu kala kala da ke cikin bashi da matsi da talauci da bacin rai Allah subhanahu wataala ya yaye Allah shine mai yaye damuwa Allah ya tabbatar da mu a kan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana tsari da kariya game da bid'a da sakin hanya Allah subhanahu wataala nake roƙo ya biya mana dukkanin buƙatunmu duniya da lahira a cikin sauƙi Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu bidiyon wannan tasha ta atv ada tv muna muku fata alkhairi kuma godiya dangane da yadda kuke bibiyan mu a wannan tasha mai dinga albarka kuma muna ƙara ƙarfin gwiwa da wadda muke ganin eh, kuna ba mu goyon baya a cikin wannan eh, tafiya da muke yi da kawo muku shirye-shiryen mu eh, da haka muna miƙa gaisuwa da jinjina ga magiya waɗannan wannan tasha ta a adar tv sannan muna jiran ra'ayoyinku da kuma shawarwarinku domin adar tv tasha ce ta ku baki ɗaya duka al'ummar hausawa na duniya baki daya idan da haka eh, eh, abinda kuma muke so a gare ku waɗanda ba sai muna eh, subscribing ba su yi haƙuri su danna muna subscribing da kuma alamar kararwa ta kuma like domin da adar tv tasha ce ta ku baki daya al'umma muna zama ne saboda ku domin mu karatar da ku dangane da addinin ku da kuma labarai masu muhimmanci Eh, musamman na eh, kasashen mu na afirka da eh, na hausawa baki daya allah ya samu dace kuma ne mafi fata alkali a tv tv ta tasha ta ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh